wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau kwanan watan mu 29 ga watan kalandar musulunci hijira ɗaya. da da arba'in daidai da ashirin ne ko ga watan tara na dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai albarka wanda muka fara karatun al'adabul Mufrat na babban malamin musulunci kuma babban malamin hadisi sahibu sahih al bukhari abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi rahmatullahi alai kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata cewa al bukhari <coughs> yana da kitabul adab a cikin sahihul bukhari sosai ya ware littafi mai zaman kanshi da suna al'adabul mufrad Wayansan hadisai na cikin sahih bukhari su ne dai galiban ya shigo da su cikin wannan littafi tare da ƙarin wasu sai dai kawai ya ɗan cancanja sunayen tarjamomin wato sunayen babuka ya kuma ƙaro wasu hadisan da babu su a cikin kitabul adab na saiful bukari sannan kuma a cikin wannan littafi sharaɗin da ya sa a ciki ba kamar na saiful bukari ba ne al bukari ya sa sharaɗi sai sahihi amma ana akwai hasan kuma an samu ma da ifai wanda ba su da yawa sai dai galiban da ifan. a cikin asarai ne wato a cikin maganganun magabata ne da kuma kistoshi da labarai da aka bayar saboda muhimmancin littafin wanda muka ce ya shafi ladabi kuma shine babban abin da a yau muka rasa ladabi tsakaninmu da ubangijinmu ladabi tsakaninmu da duk wasu bayan Allah tun daga iyaye zuwa makwabta abokan zama abokan mu'amala a kasuwa a unguwa wanda mutum ya aiki da wannan littafi insha Allahu zai zama cikakken mai ladabi zai mu gama mai cikakken abin nunawa cikin al'umma cewa na mutumin kirki ne al'umma suke ba da shaida antum shuhada Allahi fil to al-imam al-bukhari rahimahullah ya fara da babin da ke magana akan fadin Allah madaukakin sarki wa wasainal insana bi walidayhi husna a inda da jin wannan aya duk hadisan da za su biyo da babukan da za su biyo duk akan wannan ayin ne cewa wa wasainar insana mun yi wa mutum wasiya da jan kunne game da iyayensa akan husnan kyautata musu to kaga duk babukan da zai kula nan gaba a ƙarƙashin wannan aya ne babin biyayya ga iyaye babu muhimmancin biyayya ga uwa ita kadai babu muhimmancin biyayya ga uba hatsarin da ke tattare da saba wa iyaye wata hanya za a ba a saka wa iyaye ya za a yi a za a yi da shi ne haƙƙi na farko da ya fara tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya ta cin alkur'ani mun karanta hadisi na ɗaya da hadisi na biyu na ji za mu shiga babu birrul ummi ne ko babu birrul ummi a birru albirru malaman luga suka ce yakan zo da kasra yakan zo da fatha shi ba din kenan yakan zo da damma amma kuma duk ma'ana tana canjawa wato a ce barru burru birru ko ba ɗin da kasra birru ba da damma burru ba da fata barru harfa ne guda biyu duk da cewa akwai ta an shiga da ɗaya cikin ɗaya wato asali harfa ne guda uku ba'un ne da ra'un da ra'un ra'un ta farko mai ɗauri mai sukun aka shiga da ita cikin ta biyu ta zama barru ko birru ko kuma burru to inda damma ne suka ce ma'anar shi burru kwayar alkama ta burru wato alkama tana da sunaye da yawa irin su shimba irin su sha'ir irin su samra da sauransu to akwai burru kwaya ce kamar ka ce gero ko dawa ko masara mana kwayar abinci ta burru na fata mun gani kamar yadda yazo cikin hadisin sadaka da ake ta ƙarshen azumi wato sadakatul fitr mai ba da labari yake cewa annabi ya yi umarni da a fitar da sa'an min burri a ba da sa'i na burru ko na sha'ir ko na dibino da makamancinsu sai burro burru ma'ana shi kwaya ta abinci wadda nau'i ce daga cikin nau'ikan alkama in mun yi damma kenan in muka yi fataha kuma fa ubangiji ya ce rake bu filfulki da'awullaha مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مشركي كافران مكة فإذا ركبوا في الفلك إن سكاهو جرجروا zai tsallakar da su za su wuce idan Allah ya jarrabu jirgin da igiyar ruwa yana tangal-tangal zai kife da'awullaha na lahuddin sai su kama kiran Allah a nan ba kiran hubal ko lata ko uzza ko manata salisa ko dai daga cikin gunki a nan kuma da'awullah mukhlisina lahu shi kadai suke tsaftace kiran gare shi ba sa kiran kowa sai Allah da sun ga tashi hankali sun ga bala'i to shi kenan sai ubangiji kuma yana da wata sunna cewa wallahi ko kafirai ne in suna cikin tsanani suka yi ikhlasi suka miƙa wuyansu ga Allah suka yi daba wanda zai kubutar da su sai Allah wallahi zai kawo musu taimako ne da Allah ya faɗi wannan a gurare da dama in dai mutane suka tabbatar wa zannu Allah marji amin Allah illa ilai to taimako zai zo musu to falamma najahum ila albar falamma najahum yayin da ya kubutar da su din ila albarri zuwa ga barri da fatha ai zuwa ga barru mai barru sarari inda ba kogi ba duniya ta kunshi kenan baharu da barru baharu kogi barru sarari inda ba ruwa kuma me ya fi yawa a duniya aka ce baharu ya fi yawa ma'anan kada ko map khariba map ɗin duniya to ruwa ya fi yawa baharu ya fi yawa akan baru ubangiji ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahari baharu ruwa barru sarari to idan ka katara kuma birru بر ونجد يسي ليس ال... ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا أهدوا والسابرين في البأساء والدراء وحين البأس أولئك الذين صادقوا وأولئك هم المتقون كم يتي وليس البر بأن, بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون كنا بر بر ما نشي نغرتا لا بيئة wani sahabi wa bisa ya zo gurin manzo Allah kawai tambaya annabi ya ce ita tas'alu anil birri ka zo yin tambaya ne game da birru me za ka yi ka shiga aljanna aikin da'a aikin biyayya abin da ya kawo ka kenan istafti kalbaka tambayi zuciyarka ma kawai ya isa tambayi zuciyarka wannan ka'ida ce kawai tambayi zuciyarka albirru husnul khuluq biyayyar Allah shine kyakkyawan hali wal ismu ma haka fi nafsika zunubi kuma abinda Allah baya so shine abinda ka je ne maka kai kai a rai in yi ko kan nayi anya ya dace ne kuwa ya kamata a ganin ina yi kuwa to wani abun ba biyayya ga Allah bane amma duk abinda ka ji ka nutsu albirru matuma anna ilayhi alqalb biyayya shi abin da zuciya ta gamsu da shi yayin da ka taho masallaci da ƙura'ani a hannunka ko littafin hadisi kana jin kunyar wani ya ganka kana jin tunanin wani ya ganni zai ce ban kyauta ba zuciyarka na gaya maka baka kama hanya mai kyau ba la ka nutsu da ita don ka san birri ne birri ne amma yayin da ka ba ka je gurin sa'o watakila da wata alama ma da ka sufanto da ita sai ga kana kauce hanya kana bin hanya da ba za a ganka ba ko ba haka bane kana dauke da matarka a mota matarka ta aure ta sunna ba ka tsoron wani ya ganka ko ma ba ka kawo assalamu alaikum warahmatullah unguwa za mu je amma an kada ko ta mai ko ɗanɗan jinsa sai ga kana daka kilar ka dake wai kai kana kallon gaba baka ga kowa ba ko kuma ka sa irin bakin gilas ɗin ba ka so wani ya ganka ta hai to wannan birri ne wancan kuma zunubi ne to ko baka ba in zane ya ce ma ai abin da kai ba kyau a to me kawai dan na rage mata hanya sai ka kawai tambayi zuciyarka al'ismu ma haka fi nafsika zunubi shine abin da yake ma yawo a zuciya yake ma kai amma biyayya abinda zuciya ta nutsu da shi hankali ya kwanta da shi zunubi ko annabi ya ce wa karihita an tsali a alaihin na ba ka so ma mutane su tsin kayo kana yi ɓuya kake to na shi ne zunubi kudan dangane da abin da ya shafi iyaye kyautata musu da ya musu da'a da ya musu biyayya da biyan bukatunsu da kyautata magana gare su da sanin haƙƙinsu cikin mutuntawa da kyakkyawar zuciya da jure duk matsalolin da suke da shi game da kai wannan shi ake kira birru sai ce birrul walidai ne birrul walidai ne biyayya ga iyaye ɗa'a ga iyaye nagarta ga iyaye in uwa ta ce birrul ummi in uba ne a ce birrul abi biyayya ga uba to yanzu ya yi magana akan biyayya ga iyaye sai kuma yake so ya ware uwa ita kadai da ambato kuma ya zo ya ware uba shi shi kadai da ambato don ka ji irin hadisan da kowa yake banta da shi kuma don mu san muhimmancin kowanne muna da ilimin hadisin da wani yake tambayar ya manzo Allah man a haƙun nasu bi husna suhba cikin mutane duniya kakaf waye ya fi cancanta in kyautata zama da shi annabi ya ce ummaka ko ummuka da rufa sewa ita ummuka sewa ummuka sewa abuka sun ma'adinaka su adinaka sai mai bi masa mai bi masa wajen kusanci a shekaga dole akwai a tafdil wani ya fi wani saboda wasu dalilai ba nan sai ce birrul om um, biyayya game da uwa uwa ga abin da hadisi ya ce na abu asim an ba hazibin hakim an abihi yani hakim an jaddihi ƙultu shi ma ya karbo daga kakansa ƙultu shi kakan ya ce wato shi ne hakim ibn hizam to shi hizam ɗin ke ya rasulallah man abirru man abirru cikin mutanen duniya wa zan yi wa biyayya wa zan yi wa da'a wa zan yi wa nagarta wa zan yi wa mutunci qala ummaka anan yayi mata fataha bi fi'lin mahzufin taqdiruhu birra ay birra ummaka yayi mata fataha ne a matsayin maf'ulun bihi an shafe fi'ilin da ya masa fataha din shine birra man abirru wa zan yi biyayya yace birra ummaka yi wa mahaifiyarka da'a da biyayya da nagarta na ce man ajir wa kuma zan yi wa biyayya ƙala ummaka yi biyayya wa mahaifiyarka qultu na sake cewa man azirru wa zan yi wa da'a ƙala ummaka mahaifiyarka hasso uku qultu man na ce wa zan yi wa da'a ƙala abak mahaifinka shi ma nan mansubi bil alif li'annahu min al asma'il khamsa al asma'ul khamsa a gurin malaman nahawu suka ce yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya abuka abaka abika birra abaka yi biyayya ga babanka sai ba mu dafi ne kaɗin mudafin ilaihi mabanin alal fatahi fi mahallin jarri saboda duk mudafin ilaihi majaruri ne nan kuma mabani ne saboda addama'iru ha mabaniya malaman nahu suka ce addama'iru kulluha mabaniya wal huruf ma mabaniya to in ka zo kan mabani sai ka ce kai mabani ala kaza fi mahalli kaza sai mashi bil mahalli abaka ne wa mudafin ilai yi biyayya ga mahaifinka thumma al-aqraba fal aqrab sai kuma mafi kusa sai mafi kusa waye mafi kusa shine sai ka dauko yan uwan uba yan uwan mahaifiya annabi yace al khalatu bi manzilati al um ai ko yar mahaifiya matsayin uwa take bi manzilati al um to suna daga cikin al aqrab fal wannan karantarwar addini ce ya jama'a babu wani addini da ya yi irin wannan karantarwar duk duniya babu a da da yanzu ne in ka shiga duniya kasashen turai kasashen duniya za ka gaba su da wannan karantarwar akwai shekarun da in ɗaya kai ma to zai kama gabansa ne uwa ko uba sai dai ya kai su gidan za, gidan gajiyayyu ya ajiye. har suna da rana wadda majalisar ɓarke duniya ta ware ta musamman shine ranar tunawa da iyaye shine yau za a iya tunawa da aikana da uwa a gidan gajiyayyu da rikar je ka kai mata fulawoyi ka dan faranta mata rai cewa ne dan kiɗin nan da kika haifa shekara talatin da biyar da ta wuce gidan gajiyayyu wallahi suke kai su sun yi esayawai sai a kai su gidan gajiyayyu a rika kulawa da su shi ma ya tashi haka ɗansa zai mishi ba zai iya kula da wani tsohon haka kawai wanda zai bata masa rayuwa ba ai shi ya riga ya expire sannan shi kuma yaro doka ce a wasu kasashen ko harara ba za ka yi waɗanka ba in ya kai wasu shekaru balanta na doka ka ɗauki magiya ka rike shi in ya kai ƙara ya ce ga wani mutum yana duka na ga wani mutum zai ce wallahi sai a ɗaure ka saboda mai su har dabbobi ma suna da haƙƙin dabbobi tsuntsaye ma suna da haƙƙi da ya kamata wa a samun musu yancin tsuntsaye to haka jarirai haka yara yan yaye duk suna da haƙƙi wani mutum don ka haife su baka da haƙƙi a kansu za dai ka iya ba su umarni ku je makaranta ku yi kaza ku yi kaza da sun kai wasu shekaru ba ruwanka in mace ce ta kasance ta kama kanta ta shiga duniya ka gama naka talanta <clears throat> ka ce za ka matsa mata ko ka ba shi auren wadda kake so ko ka auren mata da wanda kake so wannan duk baka da haƙƙi baka da wannan so da kan yi tara kuɗi in ya ga dama zai iya wasiya ga wata dabba ta sa ko wata magensa ko wani karansa sa kuɗinsa na magensa ne ba na ubansa ba ne ba su da addini mu Allah ya ba mu wannan addini ya ba mu albarkar iyaye albarkar iyaye idan idan kana da su su baka haƙƙi kai ma ka ba wallahi a musulunci ne kada yake da wannan sannan wannan na sake fito da mai harwa yau ta haddi ƙalubalen da muke wa duniya cewa a addinai din na duniya ba wanda ya ba wa mace yanci kamar musulunci addini ne ce a girmama uwa addini ne ce a kula da 'ya'ya mata addini ne ce da kaza addini ne ce da kaza duk matsayi addini ya ba 'ya mace kaga anan cewa ka ce fa mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka har su uku sannan ka ambaci uba ashe akwai addini da ya ba mata yanci sama da musulunci ba أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب كما أمت يا ya jahilta addinin suka ji ana ta rigima da musulmi dan cikin addinin saboda an riga an yi woshin brain ɗinsa an cire masa bai san addini ba sai ka ji addini bai ba wa mata yanci ba addinin ku bai ba su yanci ba bai san me yancin ba yancin abin ake nufi a ba su su tsirara a ba su fi iskanci a su fi abin da suka ga daman kada kura ta to wannan ne yancin da suke magana amma addinin da ya ka bi babarka ka bi babarka ka bi babarka ai wallahi duk duniya babu wannan addinin ba musulunci ba to kaji wannan hadisi wanda ya nuna muhimmancin uwa kuma za mu zo nan gaba mu yi magana akan ya ake mutu da'a wannan hadisi ne babu shakka hadisi hasan al-imam abu dauda ya rawaita shi da tirmidhi imam al-hakim ma ya inganta shi ba shi da wani matsala قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنا عن ابن عباس annahu atahu rajulun hadisi ne da ya zo ta hanyar sa'id ibn abi maryam malamin imam al-bukhari idan ka samu asani mashayikh al-bukhari kamar da na fada wancan sati na ibn manda muhammad ibn ishaq muhammad ibn ishaq ibn manda ya yi littafi kusan da guda sunayen malaman bukhari ciki duk za ka samu wayannan su sa'id ibn abi maryam su abu asim din san su ibn minhal da sauransu duka muhammad ibn ar'ara muhammad ibn al-musanna muhammad ibn bashar bundar kenan duk za ka gansu a ainihin wato yadda aka yi su a matsayin ma'ajin wato ma'ujan aka yi su tun daga alifin zuwa yau to da aka same su ɗaya bayan ɗaya da tarihin su da lokacin mutuwarsu da lokacin haihuwarsu da inda bukhari ya haɗu da su da inda ya ainihin wato ya karbi ilimi a gurin sa'id ibn abi maryam yace akhbarana muhammad bin ja'far ibn abi kasir har zuwa zaid ibn aslam zaid ibn aslam aslam dinna bawa ne na sayyidina umar al-adawi bawan sayyidina umar ne wanda ya yanta shi wanda umar yake yawo da shi ko ina ko da daddare da shi yake yawo shine da maulansa aslam to zaid ibn aslam din shi kuma yana da yaya da abdullahi da abdurrahman da yazid ibn zaid ibn aslam dukkanin su suma malamai ne kuma suna yin ruwaya duk da wasu malamai sun inga sun raunana hadisan zaid ibn aslam al-adawi ana ce mishi al-adawi saboda ana danganta shi zuwa ga sayyidina umar shi kuma ya karbo daga aba ibn yasar maulani shi kuma na maimuna wato in ka ji ana ta maula dinan da muka faɗa tun a wancan lokaci maulal hilfi maulal islam maulal itki wato idan ka karanta tarihi na musulunci waɗanda suka yi wa addini aiki kamar da muka faɗa wallahi larabawa kaɗan ne tun daga malaman hadisi malaman da suka kawo sakafa da ci gaba a duniya a kowane fanni likitanci technology na duniya menene menene kai har ilmul kira'at da ƙura'u ɗin makarantar alƙur'ani dukkaninsu laraba biyu ne kada in ka ɗauko na almadani ibn kasir almaki abu amr ibn al'ala albasari da ainihin wato ibn abi amir ashami ka dauko irin su hamza ibn habib Zayyad al-kufi ka dauko irin su ali ibn hamza al-kisa'i da ainihin wato yaqub al-basri da abu jafar al-madani da khalaf khalaf al-ashir duk waɗannan malaman qurra da waɗanda suka yi ruwaya ta hanyar su irin su qalun kalon wato isa ibn mina da irin su warsh asma'ul ibn sa'id waɗannan almajiran ainihin wato misalin almajiran shi wannan na nafi'u ne almadani wanda suka ruwaya ta hanyarsa da sauran ibn abdullahi ibn kasir wanda al-imam al-bazzi ahmad al-bazzi ya ruwaya ta hanyarsa da ainihin muhammadu kumbul ya ruwaya ta hanyarsa har ka zo zuwa kan wa'annan ƙura'ai kowa yana da rawi guda biyu da ya shahara waɗanda suka yi ruwaya ta hanyar sa ce ruwayar wani ruwayar wani kamar ruwayar asim a kira'atu asim wanda hafsu ya ruwaya ta hanyar sa hafsu ibn suleiman ya ruwayar asim ibn abin na judul kufi zuwa ga ainihin har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da dan uwan kira'atu shu'ba abubakar ibn ayyash to duk wa'annan in ka zai su wallahi za ka ga laraba kaɗan ne a cikin ɓangaren kira'a cina duk ba laraba mani sai ƙwaya ku ka koma malaman hadisi kakkab kada ko bukhari muslim abu da wadanda sa'i turmudi ibn maja a dara qutbi abu umar da sauransu irin sai alimamu dairami duk wayannan ba laraba ba ne? duk ba laraba ba ne kutubu sita dinnan to hakan ka koma waɗanda suka rike ilimi a duniya duk in ka bi sun ka ɗauke Sa'idu bin musayyib shi kadai ne balarabe ba kure shi amma duk in ka bi tabiya na zaka gane maula maula mawali ne asalin su ma bakaki ne irin su ata ibn ata almajirin almajirin ibn abbas ata ibn abi rabah bakar fata ne maula ne irin su alhassan albasari duk mawali ne duk in ka karanta su bayi ne bakakin larabawa da suka yi fice kamar yadda ainihin ibn khaldun ke faɗa ba su da yawa da wanda suka yi fito har suka kawo addini ci gaba da yaƙoƙi in ka ɗauki irin su tun daga wanda suka kai addini zuwa andalus su tariku bin ziyad da irin su wanda suka bude kristantiniya Muhammad al-Fatih da wanda suka kori Maghul Tatar shine zamanin sarki Kudus a lokacin ainihin wato Bibar rukunin dini Bibar har ka zo ainihin wato wato duk ka gansu da ba laraba ne, ta ce musulunci ya fito daga ƙasar larabawa amma ya yadu ya samu shiga duniya amma wallahi ba laraba ne suka daga shi ba kuma har gobe in ka dauko malaman duniya haka ce ta albani din nan ta ainihin zakir na dinnan da kake gani duk yan indiya ne ba ba larabe ba ne ga sunan jirgin waɗanda yau suka yi suna a duniya ba laraba ba ne ina za ka samu larabawa su dai ka same su suna tallan alawa duk in ka kamo gidajen rediyo sabon da za ka cini kenan abinci alawa check iri-iri soft drink wane ne wane ne snack su ake ta talla <laughs> wallahi wallahi ba wani aiki da suka yi wa kana son su ne saboda addinin dai balarabe ne musuluncin balarabe ne ƙur'anin balarabe ne annabin balarabe ne da sauransu amma suwa suka yada addini da sakafa ta duniya ba laraba ba ne su ibn firnas su ibn sina duk ba laraba ba ne sosai da kawai na dun mawali ne a ba ibn yasar bawa ne na maimuna maimuna ta bintul Ya yi ruwaya daga ibn abbas Ya ce annahu atahu rajulan wani mutum ya zo gurin abdullahi ibn abbas Ibni ammi rasulillah faƙala ya ce inni khatabtu ra'a na nemi auren wata mata inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani sai ta ki ta aure ni ta ce ba ta sona wa khatabaha ghairi sai wani na wanda ba ni ba sai ya wani ya nemi aurenta fa an an haku sai ta kaunace shi akan za ta aure shi fa alaiha sai mai na yi kishi a akan ta haushi ya kama ni fa ha sai na je na kashe ta ya zai tambaya ya zo yi ya yi nadama ne ya na so ya tuba abin da ya yi tsakaninsa da Allah ne na je na kashe ta ba a sani ba fa tau min tauba ko ina da tuba da Allah zai karba ko za a karbi tuba nan ko akwai hanyar tuba fa halli min tauba kadiba dan Allah wayan abubuwan zai wahala kaji yana faruwa ma a kasashen mu ko da yake ga wani dan China ya zo ya kashe wata wa sai budurwar shi ci ya ga ko zai samu bane ko ta juya mishi bayan shi ya ya kashe ta da sau da haka shi ma abin da yake ne ce fakatar tuha ya ce sai na kashe ta ta hallilin ba kala ibn abbas buɗa bakinsa sai ce ummuka hayya mahaifiyarka tana da rai kalla amsa ta malami rabbani malami na Allah masanin Allah mahaifiyarka tana da rai ya'ani a ummuka hayya an shafe harafin istifhami din ne kawai yana nufin a ummuka hayya shi sa ya sa alamar tambaya qala la ita ba ta dare ma'ana ma ta taro qala tub ila Allah sai sai to ka je ka tuba zuwa ga Allah ka je ka yi nadama ka yi alkawari wa Allah ba za ka sake ba kuma ka daina ka yi kawo dai wasu rudin taubati annadamu alama fata والنية ألا يعود إلى ذنب وأن تترك المعصية في ساعتها كما يدم إلى حلرية قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت kai iya gwargwadon abin da zaka iya na neman kusanci ga Allah duk abin da ka san biyayya ga Allah ne sadaka ne menene yawan filfilo kai tai ko Allah zai yafe maka nan mutumin ya tafi mai ba da labari a ba ya ce fasa hafsu sai na tafi fasa'altu ibn abbas sai na tambayi wanda ya ba da amsa abdullahi dan abbas na ce lima sa'altahu an hayati ummihi sai algafata malam na ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa me sa ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa tana da rai ko ba ta da rai faƙali ya ce inni la a'alamu amalan ce wallahi ji ibn abbas ban san wani aiki ba ibn abbas ke faɗin wannan a matsayin malamin habarul umma ban san wani aiki ba fara ila Allah wanda zai fi kusantuwa zuwa ga Allah azza wa jalla wanda Allah zai kalla ya afuwa kenan ya kau da kai game da wancan babban kisa min birril walida min birril walida sama da biyayya ga uwa ba ma iyaye ce ba min birril walida kadiba ba ma mahaifi ce ba bai ce mahaifinka na da rai ba a mahaifiyarka na da rai a ummuka hanya me yasa saboda mahaifiya tana da wani ɗori na wahala da ta sha game da kai wanda mahaifi bai sha ba ta wannan ɓangare kuma ta yi tarayya da mahaifi a ɗaya ɓangaren ta yi tarayya da mahaifi a wajen kulawa da tarbiyya ta yi tarayya da mahaifi wani lokaci a wajen ciyarwa ta yi tarayya da mahaifi a wajen ilimantarwa ta yi tarayya da mahaifi kila wajen kai shi makaranta kila wajen kaza wajen kaza abinda uba yake ita ma tana yi tana taimakawa kama akwai abin ta yi wanda uba kuma bai yi ba shi ne ɗaukar ciki da wahalar cikin da nakuda da tasha wanda kowace nakuda sai ta ji kamar ta mutu nishin nakuda ɗaya yunkurin haihuwa aka ce wallahi wani lokaci ji suke kamar haƙarƙarinsu ya haɗu ris ɗin nan kamar su haɗu kuma kowa ya yadda in ta zo haihuwa kafa ta ɗaya a duniya kafa ta ɗaya a lahira ko ta rayu ne la ya mutu fi hawa la ya haya haka take wata tara ba wata ba ne tsawon wata tara ko sama da haka ko shekara tana ɗauke da ciki ba wata rana da za ta je ta ji ta garin sai dai sauki wata tara kawai dai ana yawo ne ana zuwa unguwa da ciki, amma ba maganar kullum garau take tun daga ɗaukar cikin sallanta na farko farkonsa banda amai banda kyamar abinci da take yi banda uwa kan shi ma in ta ji za ta yi wari yake in sabon aure ne ma kai sai kai ta rigima da ita ta je ta shiga cikin taimar abinci ita kuma wannan abincin da kace ta dafa ma ko indomi ce ji take in ta je kusa da ita ma amin rasu sai tana yi tana ɗaure hancin don ba idan za ta yi ka matsa mata indomi kace ta dafa amma wallahi ba ta ka kawo kan kwaka indomin ka kawo ka za ta ce wallahi ni dan malele nake so ka nemo ko awara ita take so ko ta tsaya suna banan da suke sha mai tsamin nan agwalima ni kawai ko kuma a dafa mata taliya taliyar ma 'yar hausa take so da manta <laughs> duk abin za ka kawo batas. to wannan duk ɗabi'a su ce wannan cikin nesa ta sha wahala da shi wallahi ba abinda yake burgeta sau da ba daɗi ne a gabanta ba yanayin na canjawa komai ta canjawa yake sau da za a samar da ɗane daga jikinta ainihin zai fita kuma ya zauna a cikin ta wata tara a yake shi to sannan ka zo maganar shayarwa ka zo maganar reno ka zo maganar kashi da yaro zai yi menene duk ita ce amai menene da ainihin wato tumbuɗi duk ita ce rashin bacci da daddare kai kana can kana bace shi kuma ya tashe ta dole ta je kansa ta bashi nono in ya dame kuma za ce ni barin bar muku ɗakin ka koma wani ɗakin kai ta bace ita ko ba ta bace kai wallahi idan yaron yana wancan ɗakin tana nan in ya farka sai ta ji a jikin kai ba za ka ji ba amma za ta ji cewa fa ya farka sai ga ta tafi a guje gurinsa za su je kuma sai ta ga ya farka ɗin to duk wannan ya'yan uwa ba ta da haƙƙin da in ta zo don girman Allah in ta zo ta ce ban yadda ka auri wancan ba ka ce wai kai sai ka zumbure mata ba shi ne wallahi umma sai na aure ta laifin mai ta yi ba ta da duk wannan haƙƙin kuma ko da ita ce da gaskiya wani lokaci ka bata mata wani lokaci daidai da aike je ka kai nika je ka kai markaɗe sai ranta ya ɓaci a je a ebo mun ruwa da zan yi kirki sai ranta ya ɓaci duk wannan abin kamanta amma na sha faɗin wata magana na ce ba za ka san ƙimar uwa ko uba ba kai ma sai ka haihu ƙila a karatu ne kawai kake ji amma idan ka haifi yaya ta nan za ka ce ashe haka aka sha wahala da ni sai an koro maka an ce su kulfi islamiyya ma su koro san ma yi kaza kana gama ce yaro ya kwanta ba lafiya yadda alluran nan sai tsada komai ana zuwa yi kaza lasai ma ai bil dubu uku da ɗari biyar allura kwana uku da ɗan magunguna dubu uku da ɗari biyar allura da da'a ɗari biyar an game mishi yana gama sai wani yaron ya kamu to duk wannan ba an yi da kai ma an yi maka amma uba wallahi tallahi yanzu akan kuɗi sai su ɓata da ɗanshi wani ya kawo ƙarar ubansa ko ya kwace mata gidan dan mi ya sai gida wai uban ya ce yana shi ne haushin ya zo ya gaya wai shi babansa zai zai zalice shi kenan zai kwace masa gida yace malam ina san gidan ne na sai ya bar mu na ce to yanzu kai gidan ne ba za ka yi bar mishi ba gida ka diba rayuwa fa wato da za ka je ka karanta tarihin magabata ka kai da suka suke biyayya ga iyaye za ka yi mamaki hafsatu binta sirin ɗanta da ya mutu ta ce ban daina jin zafin mutuwarta ba har sai da na zo wannan karatun qur'ani cikin suratul Nahal, na zo kan wata aya da Allah ke cewa ma inda Yan yanfat wa ma inda lahi ba duk abin da ke gurinku zai kare, wato ɗanta saboda tsabar biyayya ga Allah saboda tana son jin ɗimi tun lokacin zafi yake fara tattalar irin su gawayi irin su kirare irin su kaza kawai don in sanyi ya zo ya rika dafa wa mahaifiyarsa ruwa da kuma kai mata ainihin gaura shi ɗakinta tun zafi yake fara tattali Allah kaga mutane suna sumbatar mahaifiyarsa suna sumbatar kafarta zai durkusa ya sumbaci kafarta yana neman afuwata yana neman ta ya mishi ba don yi masa laifi ba duk ba haushe bai san wani abubuwan ba to alayya ta hal ana maganar iya uwa iyaye wato ba su da magani ba su da abin da za ka haɗa su to ya ce wannan hadisai dangane da ɓangaren uwa kenan sai babu birrin um, on <coughs> babu birrin adi babu game da shi kuma biyayya ga uba قال حدثنا سليمان بن حربي قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة أبو زرعة الرازي عن أبي هريرة قال na ji wato daga abu huraira fara abu huraira ya ce kila ya rasulallah aka ce ya manzan Allah man abirru wa zan yi wa da'a wa zan yi wa biyayya qala sai ce ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka shi ma hasso uku wato kamar dai wancan hadisi da muka ji na baya sai dai wannan ya zo ta bangaren Abu Hurairah qala thumma man sai ce cewa yace mahaifiyarka daga ne yace thumma a baka sai mahaifinka sau da kama uwa tana da ɗori uku abinda ake nufi a nan ba ana nufin wai ka rena mahaifinka ko yaya ba a'a inda a ce misali abu ne za ka bayar mahaifinka na bukata mahaifiyarka na bukata ko ba zai iya wadatar da su ba ba zai iya gamsar da su su biyu ba sai mutum ɗaya wa ya fi cancanta ka bewa sai sai mahaifiya haka kaddara abinci ne iya na mutum ɗaya ka mallaka uba na so uwa na so uwa ya fi kamata ka fara bewa shi ne mana ita ce a karan farko inda zai kai na mutum biyu to sai ka raba shi ne abin da hadisin ke nufi cewa uwa lalle tana da haƙƙin biyayya karo uku sannan sai ainihin wato mahaifi wannan hadisi shi ma sahihi ne bukhari ya fitar da shi cikin bukhari da muslim haka ibn maja ya fitar da shi a cikin wasaya imamu ahmad ma ya rawaice shi al bahawi shi ma ya rawaice wannan hadisi din قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرع عن أبي هريرة أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gurin annabin Allah faƙali ya ce ma da wani umarni da kake bani me kake bani umarni ya manzan Allah fala annabi ce birra ummaka kaji ji fi'ilin ƙarara ya fito anan shi yake yin nasaba din birra ummaka yi biyayya ga mahaifiyarka Sun ma'ada mutum ya sake dawowa bayan wani lokaci faƙala ya sace to a birra ummaka amsar da yake na annabi ce yi biyayya ga mahaifiyarka Sun ma'ada ya dawo faƙala birra ummaka Sun ma'ada rabi'a da ya dawo zuwa na hudu faƙala ce birra ummaka sun ma'ada al biyar ya ce. bin ka, yi biyayya ga mahaifinka shi ma hadisi ne sahihi kamar ainihin <clears throat> wancan na baya babu birru walidaihi wa in zalama babun biyayya ga iyayensa ko da yana ganin sun zalunce shi ko da yana ganin sun cuce shi ballantana babu wata cuta da za su yi maka na'am Allah zai iya jarrabar ka da iyaye watakila masu zafi ko waɗanda ba su da fahimta irin taka ko waɗanda suke da karkatacciyar fahimta daidai ta ku wannan jarabawa jarabawa to ka yi haƙuri ka daure ka musu biyayya ɗin yi musu ɗa'a da biyayya a wannan yanayin aka ce ya mafi ladan sama da iyaye masu sauƙi saboda wannan kana ta hammuli kana jurewa kana jurewa abubuwan amma kana haƙuri kana juriya ko ba ka mayarwa da mummuna ba ka mai da musu da mummunan magana ka ne musu da akan abin da suke so wallahi sai ka fi samun lada sama da iyaye masu fahimta ɗin iyaye masu saukin kai to sau da aka wasu iyayen suna da wannan fahimta ɗin misali wani lokaci za ka zo musu da abin da kai ga abin da kake so ce san ba yanzu ba ko kana so ka yi aure ce san shi ɗansa ba zai aure yanzu ba kai kuma kana so kana ganin za ka iya za ka kira ce san ni ba yadda ba za ka yi yanzu ka haƙura kenan ka ce baba nan haƙura tun da ka ce haƙura Allah ba za ka taɓe ba duk yadda kai kai ga san ba ka haƙura ko ba wannan nake so ka aura ba ni ga wadda nake so ka aura ka ce babu shi kenan abin da kake so ina Allah ba zai taɓar da kai ba kai ma Allah zai baka ƴaƴan da za su yi maka da'a da biyayya irin wannan ballantana a ce har an kai wani matsayin da za a ce wai da uba ba a magana akan <laughs> aure wai ba a magana tun da babansu ya ce ba zai auri wancan ba so da haka wannan wato Allah ya kiyaye قال حدثنا حجاج شين حجاج بن منهال قال حدثنا حماد حماد بن سلمة أقوي حماد دي كما حماد بن زيد أبوكي سيما مالك حماد بن أبي سليمان حماد بن سلمة دو أنا أبو كان كراتين سبخاني حماد بن سعيد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي waɗannan sa'idin alkaisu wasu malamai suka ce majahuli ne ma'ana wasu na ganin wannan ruwayar ba ta inganta ba saboda wannan shi sa'id alkaisi amma dai wasu malaman sun ce hadisin yana da shawashi wanda ainihin suka inganta shi al-imam al-baihaqi ya rawaita shi a cikin wato shu'abul iman ya karbo daga ibn abbas wato kenan ana ganin almajirin ibn abbas ne qala ibn abbas ya ce, to kaga yana daga cewa ne muka faɗa cewa galiban hadisan da ya danganta su zuwa ga annabi ba asarai ba yana da wahala maka samu da'ifai a cikinsu. A galiban asarai da kuma gangane da ake danganta zuwa ga sahabai da tabi'ai ana aka fi samun ma da ifai din to ba kamar sahihul bukhari bane da ya alkawarin sai sahihi zalla kuma musnad shine kai tsaye zuwa ga annabi wal musnadu al muttasil al isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam ma min muslimin ba wani musulmi lahu walidani da yake da iyaye biyu uwa da uba musulma ne musulmai yasbihu ilaihima muhtasiban yawayi gari yana mai neman lada dangane da iyayensa mana ne musula'a yana mai neman lada yana mai neman yadar Allah yana mai neman abin da ke gurin Allah shi sa yake musu da'a illa fataha Allahu lahu babaini sai ubangiji ya bude masa kofofi guda biyu wato kofa yana nufin ani min aljanna kofa ta aljanna wa in kana wahidan in iyayen guda ɗaya ne uwa ko uba fa wahid za bude mishi kofa ɗaya shi sa abu darda in ba manta ba za ka ga yana kuka lima ba ta baki ya abu darda ya ce ohulika alayyal yau ma babun wahidun min abuwa janna yau an rufe mun wata kofa ne daga cikin kofofin aljanna ma'ana mahaifinsa ne ya rasu ko mahaifiyarsa ce ta rasu sai a rufe wannan kofa daga cikin kofofin aljanna amma suna da rai to ba a bude ma kofofi guda biyu shine in ga dama ka rufe in ga dama ka bude yi musu biyayyar shine ainihin wato kofa na za ta zanto a bude gare ka sannan wani ya zo gurinsa ina da mace mahaifiyata ta ce sai na sake ta ko mahaifina a wata ruwaya me ra'ayin ka yace to na ji annabi ya ce iyaye su ne autatu abwabil janna su ne a tsakiyar ma kofar aljanna kofar su tana tsakiyar kofar aljanna domin aljanna tana da kofofi kofofin shine babun kaza babun biyayya ga iyaye babun jihadi babun masu yawan sallah babin makofar masu yawan azumi kofar masu yawan sadaka duka wanda annabi ya ce abubakar yana daga cikin duk kofa sai an kira shi ana shigo ta nan shigo ta nan abubakar ga taka duk kofofin nan yana da kaso mai yawa a ciki da ya ce ya mazala yanzu ko wanda za a kira shi dai ta kofin mun nan annabi ya ce kai ma na da kankana ciki wa arju an ta kuna anta ko anta minhum to wani saboda imam maliku ya ce allah ya raba mana ayyukanmu kamar yadda ya raba mana arziki wani allah ya hore mishi yawan sallah wani an hore mishi yawan azumi wani yawan sadaka wani yawan kaza kowa da abin da allah ya bude mishi zai wahala allah ya hada maka da yawa kana da yawan azumi kana da yawan karatun qur'ani kana da yawan kaza kana da yawan kaza ga kiyamul layli ga kaza sai ga kafi jin daɗin kaza ko ibadar sallah ko ibadar azumi wani yana yawan sallah ba zai yi azumi ba wani yana iya yin azumi amma baya iya yin yawan sallah kowa da abin da Allah ya bude mishi kama abdullahi dan mubarak duk kofofin ibada za ga Allah ya bude mishi ba abin da baya yi to sai yace in kaga dama ka rufe kofar in kaga dama ka bar ta a bude me kake nufi yace ni da abin da nace ma kenan ma'ana yana nufin ka bi mahaifinka ka bi mahaifiyarka musamman in ba son zuciya ciki babu tozartarwa ga wannan mata kuma su ne da gaskiya kuma sun gaba ta dace da kai bane suka ce sake ta to fi yadda ka kai ka san ta karbu da ita dan ga Abdurrahman dan Abubakar shi ma babansa sai na Abubakar yace ka sake ta dole ya sake ta dan tana hana shi zuwa jihadi yasa ya sake ta to ballantana iyaye masu ilimi masu fahimta wadda ba magana son zuciya a tare da su ba wai don suna nuna kishin su ga matar bane wa in kana wahidan fa wahidan wa in ba ahaduhuma idan ɗaya daga cikin su fa yayi fishi daga cikin iyayensa yayi fishi lam yarda Allahu anhu to Allah ba zai yarda da shi ba ma'ana Allah ba zai amince da shi ba Allah ba zai da kai mutumin kirki ba ne Allah zai kasance kenan cikin fushi da kai hatta yarda anhu sai ɗaya daga cikin nan nasu ya zo ya da kai ma'ana ya amince ba wani fushi a ransa na wa in zalamahu sai aka ce yabin abbas ko da iyaye ne suke cutarsa ko suka zalunce shi kala wa in zalamahu ko su suka zalunce shi ko su suke cutarsa haka abin yake haka Allah ya ba su wannan fawa to kaji irin wannan matsayi da ubangiji ta'ala ya baiwa ainihin iyaye da aka yin uwa na ga za mu tsaya a nan babu linil kalam shi. <clears throat> Allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullah